اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau sha ɗaya ga watan shida watan jimadal ula sani daga hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya yi mana muwafaka a duniya da lahira domin tsarkin sunayensa muna nan dai cikin karatunmu na risala shafi sha tara ala haddi ma amma a risala mai ake ce masa Allahul muwaffiq nubuwatuhu صلى الله عليه وسلم من زنتكن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم ساعة الله تبارك وتعالى جكا جكا دنشي ya cika masu gargadi ya karkare annabtaka da annabi muhammad annabinsa sallallahu alaihi wasallama a duk wanda zai zo ya kira a yau sai dai ta bayan manzon allah فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا haka Allah ta'ala ya sanya annabi Muhammadu ƙarshen waɗanda ake aikowa mai albishiri ga duk wanda iwa Allah ɗa'a mai gargaɗi ga duk mutumin da ya saba wa Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance da'iyan ilallahi bi idnihi me yin kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da umarnin Allah wasirajan munira haka annabi Muhammad ya kasance fitila mai haskawa cikin duhu wannan duhu na kafirci wa anzala alaihi kitabahul hakima Allah ya saukar da littafinsa mai hikima mai koyar da hikima ga annabi Muhammad washaraha bihi dinahul qawima Allah ya fayyace addinin sannan tsayayye da annabi Muhammad ta hannun shi وهدى به الصراط المستقيم الله يا شريتر da mutane kan hanya mai kakka ta hannun annabi Muhammad wannan kaga tauhidul dama da an ce imani da Allah sai gaskata jakadancin annabi Muhammad to wannan kenan الإيمان بالبعث وما يكون فيه إيماني da tashi da abun da kan kasance a wurin tashin nan bayan wannan dogon bacci da za a ci wasu mutuwa kenan wataran akon a tashi za a tashi don musulmi wajibi ne imani da wannan tashi da abin da zai kasance cikinsa wannan ana son dukkan kowanne yaro ya haddace wannan tun da littafi ne na rahisa ake son duk yan hadda kafin su gama alkur'ani sun gama risala tare za su gama tare saboda wannan ya tabbata a cikin zukatansu ƙur'ani ba za ka iya tsamo hukunce-hukunce da kanka a cikinsa ba ba babu ba akwai amma yadda aka yi larabci da yadda abun yake da nisa mutum ba zai iya ganewa ba musamman yara وأن الساعة آتية لا ريب فيها القيامة دي تبز ذات zo. dai ko da kokanto babu a cikin zuwanta yadda kake kwanta ka tashi a bacci ya ka wata za ka farka ka ji ka a alkiyama wa anna Allah ya ba'athu man mutu kama ahum ya'udun kuma tabbas Allah tabaraka wa ta'ala yana ta da duk Daukacin wanda ya mutu namiji ko mace kamar yadda ifare sannan haka suke dawowa wa anna Allah subhanahu da'afa li ibadihi almu'minina alhasanati وصفح لهم بالتوبة عن كبائر Wa وأن الله tabbas Allah. subhanahu da'afal hasanati kenan yana nunnunka alheri li ibadihil mu'minin ku duba mafi karanci inda aiki ya karbo nawa ake ninkawa goma wanda kasuwanci ne za ka samu riba ninki goma ba shi hata ya kai ninki uku ya zama gabno amma Allah da yake Allah ne in ka aikata alheri ɗaya zai ninka shi goma in ka ba da tifa ɗaya kana da tifa goma wanda ya ba da tifa goma yana da tifa ɗari za a masa gida a aljanna to Allah ka ba mu kuɗi kenan masu albarka abinda za mu samu a ninka mana mai rodi goma yana da rudi ɗari kaga sa da za a yi masa an kusa kammalawa saboda haka nan haka Allah cikin amma inda aka yi infaqi fi sabilillah ya kalla ana ninka shi ɗari bakwai ɗari bakwai wannan tifan dutse idan ka ba wa mutum ɗaya mutum kenan i ƙarasa gidan shi da ya rushe amma in Allah ka ba masallaci ka ba ko wajen daga kalman Allah mai tifa goma nawa goma sau ɗari bakwai kenan eh ya fi eh? kai eh, bari mu gani nawa ne goma ko a ah, ɗari bakwai fa tun da tifa ɗari bakwai ɗari ba kaga ɗari bakwai sau goma eh kai ni kan ban da wani lissafin ba gaskiya a'a hato ban yadda ba ina kwaɗo ai ba goma ne ba wannan ɗari bakwai duk tifa ɗaya ɗari bakwai duk tifa ɗaya sau ɗari bakwai ɗari bakwai sau goma kai ban yadda ba kun buga 700 su bisa bakwai mu gani 700 sau goma dubu bakwai to to amma ala'ayyata halin an je tifa dubu bakwai ana jin ba ta zubuwa nan hmm? a'a tifan misalin kai za ce kana gidan gida jiyar yan kana aljanna aka kai tifa dubu bakwai na dutse kawai wani irin gida za a yi ai wanda ya samu har kasa ai har kasa wannan gidan za a ninka maka wannan haka yaya ka samu ainihin siminti goma ko goma ka samu yashi tifa goma to haka Allah ta'ala zai ninka kuma yuda'ifu liman sha kuma hasaba imanil insani gaskiyan sahabbai suka ce zahaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli yaf'aluna kama naf'al wasu lahum bitawbah ya kauda kai gare su ta dalilin tuba safaha ka yi laifi a bakka an ka ba sai daga manyan laifuka tubansu daga manyan laifuka sai aka kawar musu da kai daga ƙananan laifuka wasafa lahu bati an ka ba te me yasa Allah ɗauke kai gare su saboda tuba daga manya manyan laifuka وغفر لهم الصغائر باجتناب بالكبار الله تبارك وتعالى يا يا في مسك أنا ليفك تدليل النيسة من ليفك Ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ja'ala man lam yatub min al-kaba'ir ila ya mayar da duk wanda bai tuba ba daga manya-manyan laifuka sai ya koma zuwa ga ganin daman Allah kaga tun daga nan aka saba da khawarij ina magana yana raddi Sulaiman in ya yanko magana ya yanko magana ya aje in kai shiru da wanda ike da su kaga khawarija ba khawarija suna masu ce duk mutumin da ya aikata babban laifi kafiri ne a wurin su haka sai ce mu ahlu sunna wal jama'a abinda muke bukatan yaran musu haddace su saba wa khawarij sai ga yaran ahlu sunna sun fada khawarijanci saboda ana karatu ba a rabto ba a rabto idai Allah ya gafarta mana a karanta a karanta ba a rabtun karatu za ganin ya karatu gama ku gama karatu ku gama wanda kuka gama bata a gidojin su a kofan ya tare ɗaliban sai ya kwashe su zuba a mota shi tahi wannan shine bala'i Allah ka ba mu fahimta ana karatu ba a ganewa bidai waje alamallam ya tumminal kaba'iri tun da mutum tun ina ɗan ƙarami ya haddace wannan kafin ya gama sa nazarinsa sa'irin ila mashi'atillahi yaushe za a ce masa ainihin sai mutum koma me san dama ya yi bidi'a dole sai an bar hadisi tilas sai an bar fassarar malamai to shi kenan za ta iya samun shiga sai ce yawwa babu sauran littattafai eh to Allah ce man ya asillaha wa rasulahu ko fa inna lahu lahu nara jahannama khalidan fiha to yanzu ya za ka kan wannan aya ka yadda mai manya asillaha ko me za ka ce mu je gidan larabci me man eh ismu min Isma'il umum kenan duk mutumin da ya saba wa Allah yana da wutar jahannama to ko ka dawo sai ka koma gidan Jamilu a ƙarshe ban gane ba Allah sai ka da rabo kenan in ku Allah ya sa baka da rabo sai ka ce to shikenan qur'ani ya faɗi duk mutumin da ya ka laifi kafiri ne ko saboda kada ku ya tara da alqur'ani qur'ani ba littafin yara ne ba da kwa zai dinga wata kaka shi yaran da nake nufi masu karamin ilimi sai wanda suka sha suka cika za su iya istinbadi a aya in ku ban haka ba ɗau fikihu ka yadda ka yadda sunan nan naka ne jahili wallahi sai ka je kai karatun zaka fita daga cikin su mu dukkan mun sallama to ne mukalladai ne martaba muke nan mu kai ga mukalladan don in ba haka ba kana sakin maganganun malamai tun da shi shaidan na abin da za a yi ku rabu da 'ya'yanka shaidan in ya raba ka da ubanka ya matsa da kai gefe wallahi da kai zai amma in kana rike da ilimin da iyayenka suka koya maka Allah ba ka bace ba in dai ka bar fassara su kudu zaka halaka tun da mai ya za a yi larabci ya fi kararce ce wani ya silaha tun man mai ismu min da suna da suna umu. saboda kan duk wanda ya saba Allah kafiri ne ga aya ina wani mai jawo ba to amma kun ka koma su sun fassara sun yi bayani inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafartawa daukacin duk mutumin da ya shirka da ya mutu haka bai tuba ba wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafartawa wanda bai kai shirka ba amma ga wanda iga dama an nisa ayata arba'in da takwas ومن عاقبه بناره akharajahu minha ko da ke wannan raddin bai tsaya gare su ba raddin fasara ce na kisa mota da tun da su ma haka ai sun ce duk mutumin da ya aikata sa isa ban Allah kafiri ne hana mota mutazilawa suka ce ko tsaya ba kafiri ne ba fasiki ne in ya mutu ta zashi ba zai fita ba to bai raba dabbe da fada yara suka ce zage-zage waman aqabahu binarihi wanda duk Allah ta'ala ya ladabtar da shi da wutan shi akhrajahu minha bi imanihi zai hiddo da shi daga wutan nan da imaninsa ka kawar Jabu su yadda ba mutazilawa in ya shiga shiga kenan fa adakhalahu bihi jannatahu sai isa ake san wannan a haddace ma'ana ko da ka haddace abinda muke so a yi a primary tunda yanzu muna cikin primary 6 in ji bature aji uku shidda yanzu muke ciki to idan ku aka zo haya islamic ula da a fasara musu wannan can a primary su rike tarjama harfiya idan suka zo mutawassit ajin farko za a fassara masu wannan na biyu na uku za mu san da risalan gaba daya samaru a farko hashiya a biyu da uku daga nan kaga sa zama 'yan ɗaliba-ɗalibai to za ka biyu babu a gutsuro dan hande a kunciro na kunciro a lallaba a tura su a haukata su a koya musu na hawal duhu kun zama shehu na ku tafi kasan ku koyi tafsiri ku dawa yau da za a yi dace musu ko ni jahilai ne ku to dan dama dama amma za su je a gida ne a matsayin su malamai ne tun daga firamare za ka zama lauya a duniya tsarin duniya kenan ka gama wannan littafi kace kai ne lauya ka ne malamin shari'a an ce na malamin shari'a ka ce <coughs> miskin ajin firamare kake ibtida'i kake ta shida mu ne ma kana shida la'alla wani su ba kai shida ba nozuri ka gama nozire ka gama to yanzu nozirin ma wannan abin wanda aka yi ada wanda ake ganin ilimi ya lalace to yanzu ninkin ba ninki wai ka gama risala ka gama samarar dani ka karkare hashetul adawi ka iya karantar da ita ka iya daukan ciki ka tsama hukunci shehu kake wa inna ba dama mutum ya roƙi Allah ya karɓi ran shi amma Allah ya kawo zamanin da mutum ya mutu fiye saboda da na cewa malamai za su mutu za a ɗebi jahile su dinga fatawa da jahilcin ce to ni dina za a jahili fatawa ashe tun muni duk muni jahilan daga littafin naziri mutum ya zama malami wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wanda duk aikata aiki ko da nauyin kiyashi ne kwan kiyashi na alheri zai ga sakamakonsa da wannan zai fita wa ya min ha bi shafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama man shafa'a lahu min ahlil kaba'iri min ummatihi zai fita wa ya min ha zai fita daga wannan wuta ta dalilin ceton annabi muhammad sallallahu man shafa'ala wanda zai masa ceto zai cetowa maza da mata min alil kaba'i min ummatihi akwai wata nuhair wa haza aqidatu ahli sunna khilafan lil khawarij wa khilafan lil mu'tazila حيث يخرج بشفاعته صلى الله عليه وسلم من كان من أهل الكبائر من أمتي أو قاشمة كلمة كلمة ناتي دزوتي سليمان خلافا للمعتزلة المنكرين للشفاعة ikon Allah sai ga dan kala kato ya ɗauko ra'ayin mutazilawa ya yafa ina ƙur'ani kaɗai ina ka samu ba ceto hankali ne ra'ayin mutazila ne suka ce ba azaban kabari ina hujja ce mun bude kabari ba mu gani ba ikon Allah ta za ka ce maka ba Allah saboda mai ba a gan shi ba shi kuma za ka ce kenan sai ka bi su bina an ala adami ta safahi sun gina ra'ayinsu akan kawar da kai bai halatta Allah bai yafe wal afu عن عن الذنوب انظر ثمر الداني هي من شافي شابير كفاية الطالب جزء شافي دريد حامسين دبير أنا قوى يا رسول هذا إلي من سوء من أمتي ذاك شيء إثبات الجنة والنار tabbatar da aljanna da wuta shi karan kansa wannan matsala an kafsa tsakanin mu'tazilawa da ahlus wal jama'a ahlus sunna wal jama'a suna cewa tana nan an halitta ta an tanade ta mu'tazila suna cewa in an ce akwai aljanna ya zama wasa ma ba aljanna ba wuta za dai a yi su <laughs> mutanen nan in ka bi abun duk abin da ka san ahlus sunna sun ajiye to mu'tazila sai da suka ajiye kishe shi haka ake fafatawa a abin nan haka ake ta tafiya iyakacin rashin karatu ya kai rashin karatu aka rasa ma me ake sabani kai tunda an daina karatun kwata-kwata karatun syllabus dai da wuya ka kawo irin wannan karatun in an yi aka zako ma littafin tauhidi ana zuwa kan littafin tauhidi za ka iske ɗalibai sun kama bacci sai in kana da asalibu daban-daban wa'a ka bi ta nan ka bullo ta nan ka zagayo ta nan ka cusa ta nan ka rage ta nan ka yi misali ta nan in kai nazarin karatun da za ka yi musu dole sai ka sassaƙe shi kasan yadda za ka a samu ya sauki littattafan kansu kusan ma an kasa karanta na muhawara an koma ana rubuta hande out hand out mudhakkirori wa anna subhanahu qad khalaqa jannata فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه للا أبنجي تبارك وتعالى الله تبس يا ya الجنة aljanna أني an ya tattalata ma'ana dukkan kayan alatun da ake samata an gama samata abin ake jira kawai tashin alkiyama halittan Allah ne ba ta lalacewa dara khuludin gida ne na dindindin ba zai kare bale auliya'ihi wa akramahum fiha kuma Allah ya karrama su aljannan nan suna da wani alkawari bin nazari ila wajhihil karim za su kallon fiskarsa mai karanci قال القاضي عبد الوهاب بحد النهار زامو بيوا وهو مذهب أئمة السلف haka yake wani lokaci ya samun saɓani ga mai sharhin da mai risala amma nan dai mai sharhin ma ne wannan shine ra'ayin ahlus sunna wal jama'a kun san mu'tazilawa wurin su ba za ga Allah ba na duniya da lahira wa salaful umma qabla huduthil mu'tasila in yi magana ɗaya tako ɗaya biyu ku zaga yaran diyar mu'tasila ya take kawarijawa ya buge hancin yan shi'a sai ga shi jama'a suna ta shiga wannan ba saboda rashin rabtu وفرق المبت وفرق المبتدعة المنكرين لرؤية الله تعالى allati dalla alaiha alkitabu wa sunna ma yan bidiya sun ware makiya ga ganin Allah allati dalla alaiha alkitabu wa sunna انظر شرح aqida أي عقيدة shafi دي تطعين إن الله يهمنا ها littafi ne al'aƙida na jin eh, ban san littafin da yake na aƙida nan ba amma aƙida dukkan littafin aƙida ya magana akan wannan in ka kalli jauhara ya kawo in ka duba shuruhu duk da ake da so ya kawo shi wahiyar lati ahabata minha adam ita ce wanda allah saukar da adamu daga gare ta nabiyahu wa khalifatahu ila ardi zuwa ga ƙasansa sabima sabaka fi sabiƙe ilmihi nan hatta mulhidai musu raddi har mulhidai na waɗannan 'yan zamani masu cewa asalin dan adam menene biri ala haddi kawalihim da an hum biri ɗin tunda suna ikhwatul qaradati lanatullahi ala yahud inna al yahud ikhwatul qaradati eh haka nan suka ce suka nemi duniya su mai da ita haka har so ya masa ah, ita ce aljanna wanda aina aka saukar da adamu daga gare ta kenan ka zo an ce ce wata tsutsa ce daga tsutsotsi wata khalaya min alkhalayati ta sakko kasa ta girma ta zama abun da ta zama ta zama buzuzu ta zama tsutsa ta zama waye karshe ta zama biri ta zama kaza yace kariya ne adam daga aljanna yake shine farkon dan adam hadha raddu lil dahariyina aw al mulhidina wa khalaqa nar sauran ga yaushe za a zuwa ce 'yan musulmai za a iya rudansu su su bar ake da su a ce musu ku rabu da malaman zaure ku rabu da malaman masallaci masu ce muku wai asalin halittan dan adam adamu ne ba adamu ne ba ilimi ya tabbatar wata tsutsa ce ta zama biri birin ya zama kaza ba za su karbi wannan ba وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته الله تعالى يا أهل التوتا فعلا فعدها يا داتا دار خلود جداني ندوما لمن كفر به قدك ɗaukacin wanda yi masa tawaye wa alhada fi ayatihi ya ainihin karkatar da ayoyinsa wa kutubihi da littafan wa rasulihi ya basu imma ya rikita ko ya yamutsa ko ya canza waje alham ya sanya kahiran nan mahajubi na a za a tare su daga ganin allah saɓanin muminai إثبات صفة المجيء خلافا للمعتزلة والأشاعرة أشاعرة سكا سكا ما كاو باون الله على حالي بارا أين سبني با باون الله الله سركي suka ce ai shi ya ce Allah ba zai zo ba shi ko a cikin littayen ya rubuta Allah zai zo ba tawili babu kaza ina nan cikin makalatul islamiyyi إثبات صفة المجيء أن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لأرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها تبس الله تبارك وتعالى زي زوينا زوارانا تاشن القيامة mala'iku alhali wal malak wa wulhal mala'iku sun yi sahusa mala'ikun sama sun kewaye sama mai zuwa sun sakko sun kewaye na ina sun sakko sun kewaye gaba ɗaya halittu an ɗinke wuri guda li'ardil umma don gabatar da al'umma aljinnu wal insu wa hisabiha da binciken kowa namiji ko mace a ɗakko rayuwar mutum kakaf a yi mata ɗaiɗai illa man rahimahullah wa aqubatiha da ladabtar da wacce ta cancanci ladabi wa thawabiha da sakawa wacce ta cancanta a saka mata akwai nahar amma dai na ce ba dun nahar muke karantawa ba قال القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله مجانا دجمال كون بجدازا يتي وهذا لقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا جاء ربك في فئلي دفاعلي والملك صفا صفا جمله حاليه فاثبت نفسه جائيا Allah ya tabbatarwa kansa zai zo sai a ce ainihin a ƙaddara abin da ke ƙaddara ba a sha'ira ba ne ba tawhidin alusunna ba wala ma'ana li qawli man yaqul innal murada bihi ja'a amru rabbik eh innal murada bihi ba wata ma'ana da za mu ɗauka na cewar a manufan wannan a amuru rabbik la li'anna zalika idmarun fil khitab an samu ɗori ko ɗuri a magana yuziluhu an mafahomi ya kawar da ayan daga ma'ananta wa yuhiluhu an zahirihi ya kawar da maganan daga zahirinsa وليس المجيء الذي أضافه إلى نفسه على سبيل ما يكون منا من الانتكال والتحرك والزوال عيسى بن القيم رحمه الله ice in kana son ka gane Allah to in tashi kana maganan Allah ka san kana maganan siffan Allah ne ba siffan ka ba idan ka kwatanta siffan Allah da taka ba za ka ga taɓa ganewa ba Allah laisa ka mithlihi shai kaga yanzu ba za ka iya zuwa a ce kana maiduguri kana kaduna kana makka kana amerika kana abin wannan ba zai yi ba to da dama mutane su kamanta kansu da Allah sai su ga ba za su iya fassara wannan aiki ba da su ba za su iya yi ba shi Allah ba haka yake ba laisa ka mithlihi shai wa laysa al-maji'u alladhi adafahu zuwan da Allah jingina shi ila sai bai fa kasance ala sabili ma yakunu na irin yadda muke zuwa ba min al-intiqal wannan zuwa an san shi alkaifa majahulun wal bahasu anhu bid'a min al-intiqali wat taharruk waz zawal kamar yadda mu'tazilawa kan ce ka duba yadda suke cewa wurin Allah motsin Allah tarihin Allah yayadin Allah mujassama da suwaye da suwaye yace sam Allahuna tanazzaha Allah azza wa jalla an dalika wa tafrigul amakin wa shughliha ba kamar haka ne ba tashi daga wuri da shaggala wuri ai dai kun gane wannan idan aka ce tashi daga wuri in kana nan aka rufe wuri idan baka nan daga nan yanzu in ka tafi ya wuri suleiman ai kaga baka kaduna kaduna ta zama fariga ya wuri ta zama mushaggala bi suleiman ko shine tashgili ba kama haka ke ba a ce to yanzu idan ya zo duniya kenan ya baro al'arshi ko ya baro ina ke ba haka yake ba shi laisa kamithlihi shai yadda baka san zatin Allah ba baka san aikace aikacensa ba shi ya san yadda yake yi irin wanda ya sanar da kai kenan a yau irin zirga-zirga yau shi ya sanar da kai amma sauran irin na shi ya san nashi ka tsaya kuma za ka kakara wannan za ka kafirta li'an na zalika min sifatil agisam wannan yana daga cikin siffofin jikuna walbari subhanahu la ya juzu alaihi zalika kaga kuma yadda suke kiran shi albari mahalicci ربنجي تبارك وتعالى بي حالتا غريش لا يجوز ذلك عليه ولكن ليس إذا استحال عليه ذلك وجب صرف الكلام عن حقيقته با فاوي لكن ليس إذا استحال عليه إذا أبو يقر قريمة ذلك وجب صرف الكلام عن حقيقته باك بني بقى. ko kuma yi koru ga Allah ka a kawar da maganan kawai tun da bai faɗi ba bai gaya mana ba ba mu dangana masa shi haka yake ba haka ba shi ya sani bai ba mu labari ba لأجل أن القضاء على الغائب بمجرد الشاهد لا يجب عندنا ولا عند مسلمين لأن القضاء alal الغائب yin hukunci ga wanda bai nan kaza yake bi mujarrad shahid da tsoron shaida la yajibu indana mu bai ma halatta gare mu ba wala inda muslimin فبطل ما قالوا تند بصصان شما يا غاز وكنت أكنش انظر aqidatu malik shafi na 90 da shidda shine wancan na baya kenan to sai mai littafi ya samu mana shi wancan kenan isbatul mizani ko والصراط والحوض tabbatar da sikeli da tabbatar da sirati da tabbatar da tafki hatta wa'annan wurin ma'atazilawa sai da aka rikice a kai kuka ce sikelin nan ba sikeli ya za a auna aiki aiki aradu ne ana ganin aiki hada za a auna shi idan kai sallah na take in kai hajji na aiki har da za a ɗauke shi a ɗora shi a kan sikeli a nauyinsa sau da kanan suka tawilanta muzu suka mutsutsuka mizanin ma suka bi suka mutsutsuka awon suka bi ta kan ziraɗin suka ya shi na jin tafkin kansa ba su bashi lami lafiya ba da suka gyatta masa zama ko suka ɓata masa zama a wurin su fi ukolihi yi isa ka iske ahalu yin sunan za zaka suna kafirta su suna fatattaka su suna ce kaduwa mai isiya da gama karantar da ɗalibansa za su tafi gida a yaye su hmm? an gama an yi sauka za a sauka gace to cikin ku kada wanda ya sallama da dan bidiya yan ahawa wala ta sallama ala ahawa yanzu dai gashi na an ilmantar da ku ba ana nuna ku koma gida ku lalace ku shiga cikin yan bidiya ba kuma ku zama yan bidiya ya dasa saka mai da tada kinnan ice ba yanzu an koya muku ilimi an sauka yanzu za ku tafi gida to kar ku je gida ku cakuda da yan bidiya suka ce mallam ba mu gane bai ce ba a sallama kan dan bidiya irin su kadariya mu'tazilawa rawafi da yan shi'a yan qalaqatu yan qur'aniyun khawarijawa suwaye suwaye duk kawai na ba sallama gare su ga ilimi an ba ku madaran ilimi sai kun dawo a haɗuwa risala duk iyayenmu sun koya mana wannan sai aka waye gari irin dai wani mummunan misalin da nake bayarwa irin namu na yan ƙauye ka horar da karanka ka horar da shi akan nufin za ka je farauta da shi ku shiga daji wani zo mai gangaro daga kan dutse ya cakke karanka yi shiga daji da shi shikenan can can wajen yamma kaga karin nan ya zo duk zo mana ya ce cije shi za ka sake ba shi abinci abdullahi <laughs> ba ai dai shi ai ina zo ana dan kashi hannun ina da kare tun da wannan kare bai da amfani to haka ɗaliban yau suke ka tara musu ilimi ka hana idon ka bacci ka hana cikin ka cin abinci hana ka gama karantar da sosai ga wannan ya dawo dan kalakato wancan ya dawo dan shi'a wancan ya gangara ya kama eh, eh, hawarish shi ma malam ilimi ne shi ma malam ilimi ne malam ma bai gane nan ba alhudarar na kai lalace ka ci wahalan koya musu ka koya musu iya karatu da rubutu su iya nahau su iya sarrafa su kare kanka in suka sake kakulawa wani na zo ya tarikashin da da duk sai ga sun biyu su yi isa kaga kenan ya zanto magabata su suna karatun suna rabto suna karatun suna rabto to banda shi'a banda gurguzu take har gurguzu sai da ka taɓa risala nan ko ɗazu har gurguzu sai da ka ce banda gurguzu balle demokaratiyya balle kaza balle kaza balle shi'a balle wa ta ibi tattara da una na takaddam ce abin ne daban da ta ce ka yi risala ka gama awa gari an kawo maka wani abu kabi cewa توضع الموازين za a كيلي sikeli وتوضع الموازين عفوا لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا تود الموازين ذا أجي سكيلي نم مدوبة كومي كتاب ذا أجي سكيلي ربنا أكو الميزان شيدي سكيلي kafin mu je mu za mu ga kusan kwatankwacin alamu allahu alamu da na lahira amma kwatankwacin sa ne in ka duba ko da tambarin alkalai za ga an shi mai hannu guda biyu ko haka yake ina rike da abu haka za a sa wannan a sa wannan inda wannan ya ja ko ya haka ko ya haka ko ya ja ko ya saboda haka nan wa huwa qabla shi sikeli za a yi shi kafin sarati tuzanu bihi a'malul ibad za a auna ayyukan bayi dalla alaihi alkitabu was sunna misalin ga qur'ani ba su ba gashi can ayoyi daban-daban sunna ku ba hadisun bitaka inda za a zo da mutum ranar tashin alkiyama ina da fayil da tara kowanne fayil ila kallon mutum na zunubi na ayyuka Allah ya keɓe da ba ya ce masu rubutu ko sun cuce kaga ce a Allah ce ko kana da wani alheri wanda kai kana ga kayi ba a baka ba ce babu yanzu sai ya za a yi ce Allah sai da yadda ka ce kana da alheri ai ba za a cuce ka ba nan sai a ɗauka masa katin la ilaha illallah muhammadun rasulullahi idan ya cika sharɗanta kati ne karami aka ce je a auna ma je bi su su auna maka je wurin awu ce allah fayil tis'in da tara eh? da wannan kati guda ɗaya za su kula masa je kabunka kakka damu ina zuwa aka ɗora wannan aka sa ne na aka ɗauko katin na aka ɗora sai wancan kalar da su daga na wuce aljanna kaga nan ana auna ayyuka kenan saɓanin mutanen mutazilawa balagat ahadithuhu mablagut tawaturi hadisan sun kai matsayin tawaturi wanda ya ƙaryata awu za a ce masa kahiri kenan wallazi alaihi salaf abinda magabata suka tafi akai Anahu mizanun hissiyun haƙiƙiyun mizani ne haƙiƙa ba na ma'ana ba kama yadda mutazila ke cewa fayyaji bul imanu bihi dole ne a imani dashi. shi wa in kana la na arifu haƙiƙata jauhari ko la turafu haƙiƙata jauhari ba a sanin haƙiƙarin abin da aka yi da na duniya dai kasan karfe ne da igiya igiya da waya waya da me aka hada kai shi amma wancan na lahira Allah dai ya san yadda yake hashiyatu sibai alal kharida shafi 400 hudu da tese eh, da tamanin da hudu kifayatu talib juz a eh, da shafi ɗari da to wancan kenan mizani mun ji mizani da abin da ya kamata kare bayani liwazani a za a kafa sikelin nan don auna ayyukan bayi faman thakulat mawasi wanda duk awonsa ya nauyi fa'ula'ika humul wa ina su ne masu labauta irin su mai kan. ويؤتون صحائف a بأعمالهم za a ba su takaddunsu da nambobin ayyukansu a ciki a ranar raba kusho faman utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu ya tsira. duk wanda ya karbi littafinsa da dama da sannu za a yi masa hisabi sassauka ومن أوتي كتابه وراء ظهره وند أكباشي littafin sana aiki ta bayansa fa'ula ika yaslauna sa'ira wa'annan ne za su shiga wuta mai hauhawa a adan Allah a jihar. wannan duka labari da ake bayarwa ba labarin wata makaranta ce ba ba labarin wata jami'a ce ba labarin abin da zai auku a kanmu ne dukkanmu muna cikin wannan makarantar wa anna sirata haqqun yajuzuhu al-ibadu biqadri a'malihim fanajuna mutafawituna fi sur'ati an-najati alayhi min nar jahannam wa qaumun aw baqathum fiha a'maluhum ha risala ta gama komai tabbas yau da hanabila suka samu risala in suka dinga dora mata sharhi idan suka dinga tato mata ayoyinta da hadisanta mu kuma nan abu ya zama sai a samu badalan ma 'ya'yansa tashi su dan karanta su gane wani ya karanta ce ba aya ba hadisi Allah sarki malam sai dai ai kaca kaca da littafi ka aifi ɗa ka ga tuso ka gaba na neman ganin ƙarshen ka badalan su gyatta ice ku ba waɗanda ma masu yawan tafi shafa na irin malikawa yadda kasa malika ba sa rubutu ba sa rubutu ba tuntuni ba su da ɗalibai na ilimi mutum na tafiya wani na nuna masa na nuna masa kaza shikenan zai fita malikiya sai koma nuri koma hidima wata masaba ba muna nufin wai kada ka goyi bayan gaskiya ka goyi bayan gaskiya amma dai ka san wanda baka tarbiya ko ka san inda aka haife ka ka san gidanku gidanku zai iya kuskure shi kenan ba dole karbi kuskuren gidanku amma dai kai gidan ne shi duk gidanku bai da alheri komai bai da alheri ga wayancan gidan suna zuwa suna ɗauka cikin gidanku wa anna sirata tabbas sirata haqqun shine dama mawdu'i da biyu ko yajuzu al-ibadu bi qadri Amali. bayi za su ƙetare shi za su dinga ƙetare shi daidai da irin ayyukansu shi ma siraɗin kun ce kun san so da suka ce siraɗin nan ɗayan biyu an ce a haddu mina saifi ko ainihin girmansa kaman gashi suka ce hankali ba zai karɓi wannan ba ya za ka tsallake abu a haddu mina saifi ya za ka tsallake abu a tsili tsili kaman gashi da kana wannan bayyuwa wannan siraɗi hanya ce katuwa duk hadisan suka bi suka share su mutazilawa ke gama fanajuna mutafawituna suna masu tsira masu rige-rige fi sur'atin najati mufanajuna suna akwai masu tsira suna masu tsira mutafawituna fi sur'atin najati suna fifitan jirna wajen gaggawan tsirewa alaihi min nari jahannama wannan yasa za ka ji an ce ainihin hadisan da inda ka bayani za ga wani an ce ya wuce kamar walƙiya yep yep haka za ka ji sanar da yep kuma haka sun samu shekaru ko sun samu dogon lokaci kafin tsallake kaman kiftawan ido ba gama ganin sa ba ya wuce bayan allah nake gittawa wasu zo kaman tsuntsu faka faka faka faka faka faka su je wani zo kamar doki kartan kartan kartan ainihin yana jefa kafafuwansa haka za ga ya tsallake wani zo kamar mai sauri biya biya biya biya wani zo yana tafiya yana tangali wani ko zai na jan gindi wani ko in ya leka kawai sai dai fashe da kuka kwallo a cikin jahannama kan siratin nan ga ƙugiya ma'amura mutum yana da laifi laifin abun da ya kamata shi yana zuwa kawai za su to shu kawai sai ka ji mana ta cafke mutum wani ta kama laifinsa wani ta cafke kwanansa ya tsinke wani ta karci cikinsa ya farke wani ta karci gashinsa ya tsige ina nan wani kwanta cafke kila kashi kashinsa ina sai ta daga jale-jale ta kwada sai ramin jahannama saboda kana ga zamiya kana cikin tafiya ka duba zamiya wallahi am dan mu ko wani abu mai kama da wasa dole lokaci haka nake gane karatu lokacin da aka yi wannan abu na dinnan in ka taho ka biyo bim nan daga nan kafin ka je can kana tuna siradi da ya tsallakewa sai dai masu kwarin zuciya za ka gudu suke akai za ka gudu suke don akwai wanda na eh, da na biyan da kai kan kara ganin kuma biya taka ni na gaba zai iya da suke yi ne ba eh ban ji ba kun je buku kun kuku <laughs> amma ku wanda suka wuce da gudu wallahi na san su ta gudu haka za su ce ca ca ca ca ce kai kar wani ije ifado mana ya mana ana cikin murna yanzu duk wanda ya faɗo mun shiga uku in ka kallo ƙasa malan ka ga wurin nan Babu ba kyau ga haske ga faɗi ga komai da komai malan sai ga duniya tana juya ba malan sirati ya za a yi ƙasa wuta ce kwalabe ne rami ne tafiya tana da tsawo ga hawa ga gangara ga duhu ga iska ka dubi iska na ta jiya duk akwai ta jahannama a ce maka za ka wuce kawai sai da manzon Allah ma yana dama da ina tsaye bakin sa yana cewa rabbi salli rabbi salli Allah ka taimaka Allah yanzu ne lokacin taimakonka Allah ka taimaka Allah ka kan mai da jama'a mazaje na zubewa cikin rigigib rigigib mata na fadawa kicikib kicikib kowa bai cewa kowa komai nan ne ɗaya daga wuraren da manzo Allah ke cewa ba mai kallon wani sai kaga ka hayi ga matakka kaza ka daina kallon ta babanka ka daina kallon shi malaminka ka watsar da shi ɗaliban ka zubar da su ranka kawai ba ba sa ba na ba ke cewa nafsi nafsi kanka kawai ka tusa gaba ka tsallake sai ka tsallake ta kuna ko za a yi komai sur'atin najata alai fi Mutafawi mutafawituna masu wucen nan fi sur'atin ta alai min nahar jahannam wa qaumun wasu mutanen au baqathum fiha a'malahum ayyukansu za su ruguza su ciki wasu za su zo da haske haske ya mace caji ya kare fitila ta mutu munafukai kenan wal imanu bi haudi rasulillahi sallallahu alaihi tariduhu ummatuhu la yadma'u man shariba minhu ويزاد عنه من بدل وغير shi ma tafkin akwai maganganu na can cikin gidan aljanna ne ko a filin tashin alkiyama yake ko bayan in an tsallake siraɗin yake koko ko kashi kashi yake imani da tafkin manzon Allah annabi na da ruwa za ku tuna rashin ba mu san ranar inda a ce mutum zai je tashin alkiyama ya gano in yazo zai fi bayani mai kyau saboda an ce kutuna an ce akwai rana me zafi ta inda kwakwalwa za ta dinga tafasa gumi zai kama mutum haggin di wani wani hawaya wani wurin alwala aka ba ruwa haka za a zauna shekara dubu hamsin kafin a gama to a wannan lokacin al'umman manzon Allah zai kira jama'ansa ya ba su ruwa a lokacin zai kira su ya ba su ruwa ille za a kori duk wanda ya canza ko ya gayyara tariduhu ummatuhu la yadma'u man shariba min man shariba minhu la yadma wanda ya sha daga gare shi bai jin kishi wa yuzadu anhu man baddala wa gayyara za a kore daga tafkinin duk mutumin da ya canza ko ya girkita imma ya baddala ya ɗauke ƙura'ani ya kawo gurguzo ko ya kawo demokuratiyya ko ko ainihin ya gauraya ya haɗa musulunci da kafirci da gargajiya da mai ya cakuɗa sai ci gaba da hukunci da suwa kafin shi arkanul iman wa shurutuhu wato lallai nan malam duk abin da ake bukata a karantar da yara su taso da aƙida mai kyau an riga an sa shi a cikin isiya sai dai rashin masu bayani risala afuwan risala sai rashin masu bayani kai yanzu yaran da suka taso samarin da suka taso akan wannan yan matan da suka taso akan wannan akwai wata guguwa da za ta kada su zai wahala a samu malamai in ban da ba don ta mai wancan littafi al-islam baina jahali abana'i wa ajazi ulama malaman da za su yi bayani ne aka rasa sai a karanta risalar ba za a iya fitar da abin ke ciki ba kuma ban fitar komai ba abubuwa na cikin nan ɗaliban islamiyya a ƙara ilimi a ƙara neman iya yadda za a yi bayani idan kana koyar da fikihu ka yi nazari ka yi tunani ka rabbada karatun nan ka samu ladan aikin da kake ba dubu biyun da ake baka za ka kalla ba ka zo ko baka zo ba buya ba ka ga ɗalibi nawa za ka cusawa irin waɗannan ake doje masu kyau in kai sa'a ko ka sha ranar ainihin bakin ciki yau mutubula sara'ir ku yi kokarin ɗauka abin gol yaran nan suna da irin wata ganewa kusan ba za a ce fiye da manya ba suna da ganewa irin tasu wata yar mai tsitsiyar yarinya take cewa ranar take ce mai wai ta mafarki kai ga mafarki mafarki mai gaji mafarki ne muna zaune sai na yi mafarkin bala'ika ya shigo cikin ajinmu da takobi ina ce ina wanda baya sallah na zo in yanka wanda baya sallah ta ce Allah da gani ni dai kullum na sallah kullum na sallah wanda wata na ce ina sallah sai ya cafke wata ce ke baki zuwa sallah hmm? kaga wannan mafarki ai wani wa'azi ne ko da ba za a ce mala'ikan ka gani ba ce to wannan to kun gani me ya kamata yi duk su ne tana tuntsara ga ta yi masallaci ce ta ga mala'ika ce mata wanda ba sallah ya yanka ta malamai kuna da aiki a gabanku kuma Allah ya za ku ba da taimako kan kwarai na kanku ku dai ku tsaya ku getta ku da kyau kuma ya kamata wannan ka'idan da malamin na aji duk dan firamare ka yuce firamare bai iya risala ba ya zo mutawassit a yi masa sharhin risalan can ya iya tarjama kawai abin da ke bukasa sa tarjama da dan abin da a iya ganewa amma bayani ya tattara ya ajiye in yi jo haya islamic ayi masa in yi je thani da salis a ayi masa bayanin sakon da ke ciki a wayi watsi da wasu hanti out da ake yi da wasu muzakkirori da ake duk wannan ba ta ilimi ne kawai wa annal imana qawlun ala arkanul imani ko وشروطه وإن بابك عندك صنع فائده فيلولين إيمان شروطا وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة وأن الإيمان مجا إيماني فتاني دعرشي لا إله إلا الله كو أشهد أن لا إله إلا الله بشرط أنت علم يقين وإخلاص صدق قبول وانقياد مع المحبه sannan ashadu anna muhammadar rasulullah da sharuɗanta tasdiquhu fi ma akhbara ta'atuhu fi ma amara tarku ma naha anhu wa zajara wa alla ya'bada Allah illa bima shara wa ikhlasun bil qalb da yi don Allah ikhlasin abun azuci wa amalan bil jawara kamar yadda mai manhajin nabi ba makawan kalmar shahada sai an fassara ta aikace in ku ba haka ba ta zama ainihin ga masalul himari a milu asfara yazidu bi ziyadatil a'mal yakan karu da karuwan ayyuka yan kusu bi yakan rabu da rabuwan ayyuka fa yakunu fiha naqas fa naqasu fiha sai a samu raguwa a imani a cikinsu والزيادة بها biha ƙaruwa kuma kan ƙaru ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل إيا كسر فكينا ولا قول وعمل إلا بالني بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة لا يكمل قول magana da baki ba ta isa ƙaunul illa bil amal dole zai an yi amanu sai an yi amilu salihati labudda min al'amal wala ƙaunin wa amalun illa biniya ma huwa niyya al-ikhlasu ko dole akwai tambaya lima al-ibadatu mabaniyatun ala aslai to al-ikhlasu lillahi wa niyya wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunnah sai an dace da sunna ko eh, mai al lillah wa mutaba'atu rasul mutaba'atu rasul dole sai da bin manzon Allah <laughs> ibn al-qayyim juya juya bari a takaita muku ku gane da wuri ce duk aiki sai an tambaye kalima wa kaifa ya gaba gane ba yake lima su'alun anil ikhlas kaifa su'alun an mutaba'atar rasul idan huwa huwa to shine mai risala nan kaga yadda buɗa shi ko ce kaulun da amalun da eh, da la illa bin niyya da amalun da kaulu ba su cika shi kuma illa bi mutabati bin wafaka kaga bid'a ba ta da mashiga dan bid'a aikin samarto Wa وأنه لا bi أحد بذنب من أهل القبلة kada fa khawarija su ce ba na tafiya tare da su hey dubba khawarija ya fice ba mota zila ya fice eh wala annahu la yakfuru ahadun bidan wani bai kafita da zanubi min ahlil qiblati sai da ridda ba kuma magana ce ta ba su ce to shi kenan ba a zama kahiri ga baki daya la ana zama kahiri kari da mustaƙarul arwa hidi matattaran rayuka ina aka yi tara su durin da isulle daga wannan duniya a ina ake kai shi a ina ake fadawa وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأرواها أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يوم يبعثون وأرواها أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين كم مقرات ثلاثة shuhada a haya tabbas wa'inda suka yi shahada rayayyu ne bi wa'iha inda rabbihim yurzakun ana maciyar da su tunda suna cikin gidan aljanna su wa'annan rayuka sun da wanda malaman da ke ce za a halitta musu jikuna sirrin shahidi ba a je shi yana zuwa lahira za a halitta musu na jiki a sashe ciki ci gaba da ci da sha a aljanna sai ranar tashin alkiyama ran da za a tashi a mai da gangan jikin sai a cire shi daga wancan rai a dare shi cikin gangan jikinsa na asali wa arwa ala sa'ada rayukan masu rabo baqiya su suna nan ba abin da ke taba su na'ima cikin ni'ima isa ka ce dausayi ne daga cikin dausayin aljanna kabari ila yau mai su. وأرواها أهل الشقاوة رايكم يكمر صاربو مؤذبة عذاب أكيمة إلى يوم الكريم يوم الدين يوم القيامة فتنة القبر حتى تم تنبين قبر يبدا يدسك أبو النك باوة أكيدة تتوحيد يدسك دكيتو تنبين قبر جربا قبري وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما سو إيماني يفتنون أنا جرب تاسو زا أتت بيسو زا أي مسو مقابلة في قبورهم مقابلة نن هوان هواني akwai wanda tambayoyi kaɗan muntuna ya gama akwai wanda awoyi akwai wanda wuni kwana dare da wuni akwai wanda zai a kwan bakwai ana tambayan shi akwai wanda zai kwan arba'in ana tambayan shi ana bincikensa daban-daban tambayan suke wannan marrabbuka wa ma dinuka wa ma eh, nabiyuka ala misali ne in wannan ne sai ka haddace ربك النبي آه، توحيدي ربوبي نبي تا أنا دين تولى سوقكي أمر كبير وخطير سا أجرب تشيسو سي إند جربا ننتقاري ويسألون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت Allah kan tabbatar da masu imani da magana ta tabbas a ranar filayati duniya a ranar wafil ka lahira a ranar munafuki zai yadda ka san in yi shiga wa'annan ce yana tare da su in yi je in ce yana tare da su to ran da mala'ika ya tashi tambayansa sai diriri ke ce kai in ya faɗi wannan kila halakakku ne in ya faɗi yancan kila halakakku ne ya duba shi bai san wanda ya bi wata kamaimai an yi alu sunna an yi ko 'yan shi'a zai ɗauka ne ko ya zai ɗauka kai a ƙarshe sai ce da adari i duba ne ga zai halaka i duba sai ga hallo ce ban sani ba ban sani ba ban sani sai la daraita wa la talaita Na shi ba ka sani ba ba wanda ka bi kenan nan ne fa su masa guduma hadisi na nuna inda dutse aka daka da guduma nan da ya tarwatse yasihu saiha duk illa hirin halittun da ke kusa wurin ji ihunsa ille mutum da aljan inda mutum ya ji da mutane sun mutu karacin da zai a wurin nan fa daga na a ce sai a dakatar da su a yi dan mutane ko shimfiɗa masa kawai gidansa wuta daga na buɗa masa aljanna in kahiri ne kahiri aljanna za fara buɗa masa da ka imani daga gidanka daga na buɗo masa wuta a cana nan za ka zauna amma sai kabarin a haɗa masa abin da za a haɗa masa mai imani a nuna masa wuta hankalinsa ya tashi na bi Allah na bi manzon Allah a buɗa min irin wannan gidan a ce da ka kafirta nan ne gidanka amma yanzu ga gidanka can tukkata ni'ima a bulo ta zuwa kabarinsa wannan kun san karatun yara ne abin da ke su ba a son a tsawaita shaka sai a dunkule shi ka dubi layi daya bai ma kai layi daya ba sai hujjan rabillahi sai hujja abinda mutum ya mutu a kansa a kansa zai tashi Abun harkan ba wayo ne ba almala'ikatul hafaza mala'iku masu tsaro daga cikin aƙida imani da mala'iku wa anna alal ibadi hafazatan يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربه saboda kana sai aka dunkula aka ce masu tsaro kawai masu rubutu aka ba su zauna da banda masu rubutu akwai masu tsaro akwai masu tsare mutum safe da yamma akwai masu rubutu daban wa anna alal ibadi hafaza wa anna hafazatan alal ibad tabbas akwai wasu masu gadi kan bayi maza da mata yaktubuna a'malahum suna rubuta ayyukansu wala yasqutu shay'un min dhalik wani abu na aikin su bai faduwa bai sullewa an ilmi rabbihim wa anna malakal maut yaqbidul arwaha bi idni rabbih tunda mala'iku ne ya ka hadu da mala'ikan mala'ikan mutuwa kan karbi rayuka da izinin ubangiji kun ga shi ma babu ne mai zaman kansa inda ce za a bashi sharhi kowane ya ɗauko a kawo masa ayoyinsa a kawo masa hadisansa littafin zai zama babba fadli sahaba wa man ba'dahum min salaf kaga ainihin raddi wa in shi'a masu zagin sahabbai raddi wa jura'a'un karshen zamani masu fatattaka gabanin addinin musulunci وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله wanda shi mai risala yana koyar تربية وخير أن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وأن خير القروس تبس في يوم قرنوني في يوم الأمة قرن ذات أكي قرني نشي قرن أكي قرني نا الأمة كويد أكا alƙarnun lazira au rasulullahi al'umman da suka ga manzan Allah su ne fiyayyu suka haɗa zamani da shi wa amano bihi suka yi imani da shi nan kun ga waɗanda ba su imani da shi ba sun fita sun mallazi na ya luna sai wanda suka biyo bayansa suka gansu suka ga wanda suka ga manzana sun mallazi na ya luna a wajen shekara 220 wa afdalus sahaba al-khulafa fiyayyun sahabbai halifofin nan hudu wanda aka musu albishir da aljanna ar-rashidun masu shiryatarwa al-mahadiyun shiryayyu kimtsatsu su ne abubakarin ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه أجمعين wa Allah ya tsikara a hadin min sahabatin rasuli sallallahu alaihi sallallahu bi ahsani zikiri ka gana yana kange ɗaliban kasu bi shi'a hai wa Allah ya tsikara a hadin ka a ambato a kawo labarin wani daga cikin sahabbai na manzon Allah illa bi ahsani zikiri sai da kyakkyawan ambato. ambato والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب da kamewa daga abubuwan da suka gudana a tsakaninsu saboda domin yara ba a koya musu irin wannan wa'annahum a haƙƙun nasu sun fi dukkan mutane cancantan an yulta masalahun ahsanul makhariji a yi musu kyakkyawan zato muke cewa da hausa a samu musu kyakkyawan mafita a yi musu kyakkyawan zato wai zanna bihim a yi musu zato ahsanul mazahib na harin komai a ciki kalal القاضي عبد الوهاب رحمه لأن الله تعالى ورسوله قد أوجب علينا تعظيمهم دون الله دمان زنسا صلى الله عليه وسلم سن وجب تامنا مجرم ما وإنا مجرم ما وإنا صعبي وموالات وقوي باينسو متمكيس taimake su wa madahahum Allah ya wajabta mana yabon sahabbai mazansu da matansu ba ganga za mu kula muna musu waka ba wasana a alaihim da yaba masu aikin da suka yi wakala abul hassan yajibu ala kulli muslimin أن يتأول ما نقل عنهم min قتال wa أحسن التأويل قال أبو الحصى رحمه الله yana wajaba akan duk wani musulmi namiji ko mace an ya ta'awwala ma hun anhum yayi tawilin abun da aka ruwaito gare su min qitalin na yakin su wa khilafin da sabani ahsana ta'wil mafi kyawun fassarawa unzur kifayatu talib juz'i na ɗaya shafi 233 sharhul aqida ainihin shafi da. ainihin biyar wancan ke ta'atu ulil amri wa ahlil ilm da'awa ma'ajibinta umarni ma'abota iko ma'abota gudanarwa da kuma ma'abota ilimi su babu umarni a hannunsu amma suna da ilimi والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتداؤه واقتداء أثرهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا والطاعة لأئمة المسلمين دين بيي وشوى جبن مسلنتي وإن أكي كويدسو musulmai suna da waɗanda suke koyi da su min wulati umurihim daga majibinta harkokinsu وعلمائهم واتباع السلف الصالح دبن مغباتا نغري وقتفاء أثرهم دبن ساون صحب والقذة بالقذة والاستغفار لهم دنيما مسغافرة وترك المراء والجدال دبر موسو دقدما في الدين وترك kulli ma ahdathahu al-muhdithuna da barin dukkan abin da masu bidiya suka kirkiro muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara tsira akan jagoran mu annabi Muhammadu annabinsa da kuma mabiyansa gaba da matayansa da zuriyarsa Allah ka amince musu amincewa mai yawa wannan shine tauhidi babu ما يجب منه الوضوء والغسل wannan babi ne na farko ma ya ji lodo minhu alwala na wajaba daga fitan wannan abu wal gusulu da abun da wanka ke wajaba daga fitan wannan abu ya ji ma ya min ahadil makhrajaini min baulin أو غائط أو ريح أو لما يخرج من الذكر من مضي مع غسل الذكر كله منه وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاز عند الملاعبة أو التذكار الولاء نا وجب saboda abin da ya fita daga ɗayan mafita biyu ƙubulu da duburu min bauli na fitsari ne ko ba haya ko tusa ko abin da yake fita daga zakari na mazi to shi Mazi lalle ne tare da wanke zakari gaba ɗayansa daga fitan mazi shi Mazi nan wani ruwa ne fari tsororo ike yana fita lokacin jin daɗi ta dalilin sha'awan jima'i ko ainihin tashin zakari wurin wasa ko kuma dogon tuntuntuni ammal wadayu fahuwa ma'un abayadun khafirun ya bi ithril bauli yajibu huma ya min al shi ko wadi to shi kan ruwa ne fari ma dai kakkaura yana fita bayan fitsari ya jibu minhu yana wajaba daga fitan shi abinda yake wajaba daga fitan fitsari wa maniyu shi ko mani fahuwa alma fahuwa الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع رائحته كرائحة الطلي شي ماني شي دي والواني ينا تطوران جونا تنقران جونا ولين بيتاسا الذي يخرج عند اللذة ينا فتا لوكتن جندالي ببن جندالي كودية دليل صادوة ta dalilin saduwa ra'ihatuhu wari-warinsa kaukarninsa ka ra'ihatar tal'i kaman warin fure ainihin na dibino ice tal'i ka duba na harudin lamba biyu ka ra'ihatar tal'i ce wahuwa awwalu hamlin na halati farkon furen dibino yaskutu an gubarun wannan koko wa hadha idza kana rataban amma idan ya bisa in ya bushe bihu ra'ihatuhu ra'ihatul bait kama kana sahibu tiziya wa innama nabbaha al musannif ala launihi wa ra'ihatihi yurja ilaihi inda al-ishtibahi don a koma wurin wa karni saboda in abin ya rikirkice aka rasa menene mazi ne ko ainihin mani ne ko wadi ne to sai a nemi kanshin sa zai iya fayyacewa wa ma'ul mar'ati ruwan mace ma'un raqiqun asfar yajibu min hutur fayajibu min hadha tuhur jami'il jasadi kama yajibu min tuhur alhaidati ma'un raqiqun ruwane tsororo asfar shi fasi ke ike yajibu tuhur min wanka ya wajaba daga gare shi kenan fayajibu min hadha tuhur jami'il jasadi wanke dukkan jiki na wajaba da gare shi kama yajibu min tuhuril haida kama yadda ke wajaba daga wankan haida mujibatul wudu'i masu wajabtar da alwala ko masu karya alwala wa amma damul istihadati fayajibu min huludu ويستحب لها ولسلس البو أن يتوضأ لكل صلاة أما جن استحالة فيجب منه الوضوء الولانا وجبا shi. nan ku duba jinin istihala saboda wata magana da ta zo can a gaba ita al-istihalatu hiya sailanu dami zuban jini min mara في غير أيام حيضها ونفاسها لإلة أو مرض كوتشيو ديكون الأولى وهو دم أحمر رقيق بخلاف دم الهيد فهو أسود غليظ شي ما يدزع عقاني شي كان فيجب منه الوضوء ويستحب لها أنا صوغ ميجنين استهالة ولسلس البول دوان دفز عالين يس إنكي بيس عيوة an ya tawadda li kulli salatin su sake alwala ga kowace sallah wa yajibu alwudu'u min zawali al-aqli bi nawmin mustaqalin aw igma'in aw sukurin aw takhabbut jununi alwala na wajaba daga fitan hankali tabbaci mai nauyi ko suma ko buguwa maye ko kuma shafan aljanu masu waye ci kulutu minal mulamasati lilladhati wal mubasharati bil jasadi lilladhati wal qublati lilladhati wa min massi dhakari aidan lilladhati yaci bulugo alwala kan kariye daga shafa don jin daɗi والمباشرة بالجسد حكا حتى جكير قمان جونا للذة والقبلة دسنبنتا للذة حكا الولا ما كريوا من مس الذكر المتصل كنا واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك أن يصابان دقشافا ماتي in ta yi wa farjinta na karyewan alwala da wannan shafar na harce mashhurul madhab أن مجرد لمس المرأة لفرجها لا ينقض الوضوء مطلقا وقيده بعضهم ب بعدم الالتاف لشن صايا صاحبك وهي أن تدخل يديها بين شفرتي فرجها كما قال صاحب الإسيه فيحصل النقد سي الولاة تكريه بذلك وإن كان كان ما يوجب الغسل هذا الشر يا زينكي إيه؟ يا توشنش المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة